ai auliya uddam masu jinin ne ba yan uwa ba sai masu jinin wanda ke jinin yara ta a kansu su za a tambayi haƙƙin su a wurin ta in sun yafe to shikenan sai ya yafe amma sun ce sun yafe amma a biya su diya eh to shikenan sun ce sun yafe a biya su diya a biya su diya shi kawai ya rage ga shugaba ya gani kuma ya shiga shin wannan abu ne ya faru haka ko ko ya kuwa zama zahira abu ne kuma wanda yake faruwa yanzu don mata sun waye suna ai wannan yaƙi da addinin Allah ne fanke ma taba lakum min nisa'i mathna wa thulatha wa ruba yaƙi da addini ne mace shi kuma mazan ne shi kuma wani namijin yana da rigima to mutum ne mutum ne yana da kudi nan kaɗan sai in ya tashi sai mota sai su yi jeep wace mota ya kamata ya saya yan golf din shi ba ta shan mai ba maintenance ko amma shi zai ce a jeep yake so wanda yake in taya ta fashe kudin aikin shi na shekara ɗaya ba zai iya sayan taya ba bayan kuma gashi da da jeep din nan kuma an yi tafiya zai ce rasuwa son marsandi ai kun ga dole wahala shi ke kawowa mutum bai kai ya yi ta'addud ya haɗa mata ba bai kai ba amma ce zai yi bai kai ba ko don kuɗi ko ko don darajar irin matar da zai haɗa darajar matan da zai haɗa ya ce sai ya yi alhali innan akwai inda za ka iya zuwa in kana son mata da yawa akwai inda za ka iya zuwa a rana ɗaya a aura maka hudu kuma duk suna murna ko babu duka ana murna to akwai kuma inda komai kudinka ba ka iya ba sai ɗaya ah, to babu ganin shugabanni ga kuɗi ga mulki ga komai amma kuma ɗaya ta gagare shi domin irin wadda ya aura ne ko irin wanda ya aura saboda haka ba kowace mace ce za ka aura kai kuma ka ce wai za ka lafta mata kishiyoyi ba kawai da an zo ka ce a haifanki kuma ba mala kuma yana nisa to za ka sha wuka <laughs> ko fahimci abu komai da matsayin shi kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake tare da Khadija da Allah ya mata tsawon rayuwa to yana da wahala ya kara mata mata dan girmanta da sharafinta da kuma yadda take a wurin shi da ƴaƴanta wurin su amma lokacin da Allah ya ɗauki abun shi sai kuma yaki ya zo ga matan nan dole a wani auren jihadi ne ma ba wai sha'awa bane jihadi ne dan a rike matan to mun kai irin wannan auren yanzu to in an yi irin wannan na taimakawa to ba za ka samu matsala ba to amma mutum ya ce zai haɗa inda ba a iya haɗawa kun ga alibi bin Talib annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi diya sai kuma ya zo yana so ya aure diyar Abu Jahal manzo Allah da kanshi hana shi ce a ba za a haɗa diyata da diyar ba makiyin Allah ba kuma bai mata kishiya ba sai da ita ma Fatiman ta rasu domin ta fi shi daraja ta fi Ali bin Abi Talib daraja kun gani taimakawa ne a bashi to an baka da taimako kuma kai zaka je ka karo kishiyoyi ko fahimci abu haka ba za a taimaka maka ba kuma ka ce ka yi kishiya ko a rage ma sadaki ko a baka gida ko a taimaka maka sannan kuma ka zo ka ce za ka kisha kai ba ka ba kishiya sai dai ajali ya zo ta mutu <laughs> ko fahimci abu eh can gidan da ta riga ta mutu eh uban da za a tarar da uban ta yana da mata uku ko hudu to wani irin uku a kan kala abuwa eh. shin idan irin hakan ta riga ta ba eh. sai ita ta riga ta zo gidan wani sai ta ce a'a sai ya kara mata eh, eh akwai inda zai je uban ma matar shi ɗaya ya su ɗaya kuma su ba shi ɗin ma akan ba komai ka kara wato mutum ya duba kofin shi ya duba wanda ya dace da shi kamar yadda na ce ne sauri ya fito ya ɗan samu dan aikin shi ya ce zai ɗauko ƙaton mota sabis ɗin ta ma ba zai iya ba misali ne zai wahala saboda haka dole sai an duba abu sannan dole akwai waliyi in za a yi aure a duba miji a duba mata a ga sun dace ko su dace ba ba kawai so ba zaman da za a yi zama ne an so a yi shi da dindindin a yi tarbiyyar al'umma saboda haka kowa ɗauki abin da ya dace shi ke kawo haka allah shirya da mu eh.